Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta ko'ina kuma ko da yaushe a ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a ko da yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sarfil Hashin Gumel ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta yanke shawarar za ta bai wa 'yan kungiyar tsaro na JTF guraben shiga ayyukan tsaro kamar aikin soja da na 'yan sanda. haka kuma an ware duk ranar goma sha bakwai ga watan mayun kowace shekara don wayar da kan al'umma game da cutar hawan jini Kan wannan batun ne ma za mu buɗe layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke ganin larurar hawan jini ke shafar al'umma? Lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai a ƙara alamar tara wato plus da ɗaya. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. yawan manna najeriya take haƙowa ya ragu da kimanin kashe 40 cikin 100 sabili da har-haren da 'yan tsagera ke kaiwa a kudancin ƙasar bisa cewa ƙaramin ministan albarkatun mai a ƙasar emmanuel kaciku kaciku ya shaida wa majalisar wakilai jiya litinin cewa man da ƙasar ke haƙowa ya ragu daga ganga miliyan da biyu a rana zuwa miliyan da hudu a rana ya ce ana asarar ganga 800 a rana ne sakamakon har-haren da mayaka ke kaiwa da ke gurguntar da ayyukan haƙar mai a niger delta Najeriya tana dogaro ga haƙar ɗanyen mai wajen samun galibin kuɗin shigarta, yayin da ake kasafin kuɗin shekarar nan ta 2016 bisa zaton za a haƙi ganga miliyan 2.2 a rana akan farashin dala 38 ganga ɗaya. kaciku ya ce gwamnati za ta yi nazarin shirin afuwar da aka yi a lokutan baya domin tantance abin da ya sa aka samu ƙaruwa hare-haren da 'yan tsagera ke kaiwa. ya kuma ce tilas ne najeriya ta ƙara jarin da take zubawa a fannin mai da ya hada da gyara bututun mai da kuma binne su da kyau a ƙarƙashin ƙasa rundunar sojan amurka ta duba wurare goma sha ɗaya domin yiwuwar kafa sansani na biya afirka bisa ga cewar kakakin rundunar amurka afirka kanal mark chedel wanda ya yi hira da murya amurka a brussels yau talata ya bayyana wuraren da rundunar sojan ke tunanin kafa sansanin na biyu sai dai kawai ya ce najeriya ba ta ɗaya daga cikin ƙasashen yanzu haka amurka tana da sansanin soja a ƙasar jibuti da ke gabashin afirka akwai kuma dakarun amurka a Somalia da ke taimakawa a yunkurin shawo kan alshabab da kuma kamaru domin taimakawa yunkurin ƙasashen da yake yaƙi da ƙungiyar boko haram da ke da cibiya a najeriya kwamandan afirka janar david rodriguez ya shaida wa manema labarai a brussels cewa rundunar sojan amurka ta horar da jami'an leƙen asiri a najeriya da kuma bataliyar soji uku na najeriya da suka hada waɗanda suka kammala samun horaswa kwanan nan janar ɗin ya ce ƙungiyar boko haram ita ce ta kowace kashe al'umma a duniya to kudashen labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hare-hare da aka kai a kasuwanni a sassa daban-daban na birnin ƙasar iraki yau talata sun kashe akalla mutane 68 sama da 100 kuma suka jikata hari mafi muni da ya janyo asarar rayuka ya auku ne a yankin kungiya a shabab da ke arewacin bagadaza inda jami'ai suka ce wata mace 'yar kuna bakin wake ta tarwatsa nakiyoyi a cikin kasuwar da ke samun hada-hadar jama'a kungiyar isis ta dauki alhakin harin da ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 34 waɗansu 70 kuma suka jakata. a wani hari na daban wata mota da aka dankare da makamai ta tarwatse a unguwar shida ke kudancin birnin ta kashe mutane akalla shida 22 kuma suka jakata a wata unguwar 'yan shi'a kuma da ke birnin sada wata mota kuna bakin wake ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha tara sama da 21 kuma suka jikata kamfanin dillancin labarai na associated press kuma ya ba da labarin hari na hudu da aka kai a wani gidan cin abinci da ke unguwar habibiya a arewa maso gabashin kasar inda aka kashe mutane tara a cikin mako guda da ya shige dai kungiyar isis ta dauki alhakin hare-hare a ciki da kewayen bagadaza da ya kashe akalla mutane 100 za a mai da hankali akan yakin basasan da aka shafe shekaru biyar ana gwabzawa a siriya a taron diflomasiyya da za a gudanar a bayana inda kungiyar tallafawa a ƙasar siriya da ta kunshi ƙasashe goma sha bakwai da ake kira issg za su tattauna kan zaman sasantawar siyasar kasar da ya cije da ƙalubalen da ake fuskanta a yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma rashin daidaito a yunkurin kai agajin da majalisar ɗinkin duniya ke kaiwa yarjejeniyar tsagaita wutar da ta fara aiki a ƙarshen watan fabrairu ta haifar da raguwar tashin hankali a siriya sai dai sannan a hankali aka sake komawa gidan jiya amurka da rasha suna ƙoƙarin amfani da ikonsu na faɗa a ji wajen jan ra'ayin ɓangarorin da ke kai ruwa rana sun mutunta yarjejeniyar yayin da suke kuma ƙoƙarin marawa tattaunawar wanzu da zaman lafiya ya kawo yanzu ba a samu wani ci gaba ba ƙasashen biyu suna cikin ƙungiyar issg sai dai yayin da rasha ke goyon bayan gwamnatin syria amurka tana marawa 'yan hamayyar masu saucin ra'ayi baya sakataren ma'aikatan harkokin wajen amurka jan da takwaransa na ƙasar rasha serge larobe. sun gana jiya litinin domin tattaunawa kan rikicin na siriya labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To kamar yadda aka ji da farkon shirin, gwamnatin Najeriya ta ce ta yanke shawarar za ta baiwa kungiyar tsaro na JTF guraben shiga ayyukan tsaro. Ga Umar Faruk da karin bayani. bayan da aka kammala taron yankin arewa maso yamma dangane da yaƙi da ta'addanci da kuma aiwatar da tsaro a nahiyar afirka baki ɗaya shugaba muhammadu buhari ya bayyana wa manema labaru cewar gwamnatin najeriya ta yanke shawarar cewa za ta baiwa guraben shiga ayyukan tsaro kamar sojoji da 'yan sanda da civil defense da dai sauransu ga 'yan kungiyar nan ta jtf wanda suka taimaka wurin yaƙi da sojojin najeriya akan 'yan kungiyar boko haram da yanzu suka kwashe kashinsu. a hannu shugaba muhammadu buhari kuma ya ƙara jaddada cewar gwamnatin tarayyar najeriya za ta ɗauki duk matakan da ya kamata wurin haɗa karfi da ƙarfe da makwabtan ƙasashe da kuma ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa wanda suka alkawarin tallafawa najeriya gurin sake gina yankin nan na arewa maso gabacin najeriya da yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram ya da gargaza akan haka ne ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar al'ummar yobe da borno malam abba kaka ya bayyana min a fili da na da shi a abuja cewa babu shakka sun yi marhaban da wannan mataki da shugaba muhammadu buhari yake ɗauka dama mu mun roki shugaban kasa ma ya duba wannan al'amarin cewa yaran nan bai kamata a basu haka ba sun riga sun sadakar da ransu ma a najeriya yawancinsu sun mutu a tafiyar don haka ya kamata a ɗauke su a sa su ko aikin soja ko aikin police ko civil defense dai da sauransu muna marhaba da wannan maganar da ya yi kuma muna godiya abin da ya kamata a yi kenan. Bayan wannan shugaban Muhammadu Buhari ya ce za a duba wani tsari da za a yi domin a nuna godiya ga irin rawar da wannan 'yan kungiyar ta JTF suka taka kamar menene kake ganin kuma ya kamata a yi bayan samar wa aiki ga waɗansu daga cikinsu waɗanda suka dace kuma shekarunsu bai wuce ba. To, na ɗaya dai ya kamata a dubi wahalan da suka sha a shekara bakwai takwas ɗinnan da aka yi wannan yakin. akwai a cikinsu da yawa wanda yadda na faɗa sun rasu iyayensu ma wasu sun rasu a cikin tafiyan sauran iyalan da suka rage taimako ya kamata a yi musu malam abba kaka kenan ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar al'ummar yobe da borno a tattauna da na da shi a abuja bayan da shugaba muhammadu buhari ya ƙara jaddada matsayin gwamnati cewa za a ƙara raya yankin arewa maso gabacin najeriya da kuma baiwa matasan nan da suka taimaka wurin yaƙi da kungiyar boko haram wato civilian jt atf ko kuma kato da gora kamar da ake kiran su a wancan yankin umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria to madalla a gaishe da umar faruk ranar goma sha bakwai ga watan mayan kowace shekara rana ce da aka ware don wayarwa da kan al'umma game da larurar hawan jini ƙungiyar world hypertension league mai fafutukar hana yaɗuwar cutar hawan jini ce da ita tana da wannan rana domin wayar da kan al'umma ta yadda za su kare kansu da kaucewa da kamuwa da cutar kan haka ne na kira farfesa muhammad kabir na asibitin koyarwa na malam aminu kano inda na fara tambayarsa menene cutar hawan jini wato cuta hawan jini tana ɗaya daga cuce-cucen da su ba a ɗaukansu wato cuta ana kasa su kashi biyu akwai waɗanda wani kan iya ɗauka daga wajen wani akwai kuma wanda ba a ɗauka cutar hawan jini eh, tana ɗaya daga cikin cututtuka wanda wani baya ɗauka daga wani kuma abin da ake nufi da cutar hawan jini shine lokacin awan bugun jinin mutum a cikin jijiyoyinsa suka wuce wani au idan sun wuce wani au kuma aka ɗauka aka ɗauka sau uku aka ga ko a wani ɗauka a haka yake to an san mutum yana da cutar hawan jini wato shi ta yi ake auna wani irin awo ne kuke amfani da shi wajen gano wannan cuta wato awon dai na'urar sunanta da turanci sphygmomanometer kuma iri-iri ce amma wanda aka fi sani akwai wanda za a ɗaura a dantsan mutum a matsa wani abu a ga kuma yadda wani ruwan zai ba yake tahowa ƙasa to zai zo awo na farko na shi ne ake cewa systolic sannan awo na biyu shi ake cewa diastolic idan wana suka wuce wani awo da likitoci suka keɓe shi ne ake cewa mutum yana da hawa jini to shin kuma hawa jinin akwai wato wanda yake mm, wanda bai kai bai wuce kima ba akwai wanda yake tsakiya tsakiya akwai kuma wanda yake da tsanani da turanci ana akwai mild akwai moderate akwai severe haka wato tambayar da zan maka shine wannan awon da kace ana yi shin ya bambanta da namiji da mace da girman mutum da kankantan shi da tsayinsa da rashin tsawonsa duk awo ɗaya ne abinda ake gani a jikin karami shi za a gani a jikin babba duk awo ɗaya to menene ke kawo cutar nan to dalilin da yake ka cutar nan a raba shi kashi biyu shi ma mafi yawan masu cuta hmm. ba wanda zai ce ga abin da yake kawo cuta sai dai an san akwai abubuwa waɗanda an san mutum in yana tare da su an fi ganin ya fi kamuwa da cuta hawa jini. Ƙwararren likitan jama'a kenan farfesa Muhammad Kabir na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Farfesa mun gode kwarai da gaske. Na gode ne ma kwarai. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar. To madalla, to jama'a nan ba da ba za mu buɗe layukan wayar mu. inda za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku batun da za mu ji daga gare ku shine ya kuke ganin larura hawan jini ke shafar al'umma za ku iya kiran mu da wannan lambar 2 0 biyar. 2655 sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin yanzu a ci gaba da sauraron wannan waƙan. waɗansu na ta ƙugi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka sun kariri ne jini ka ca jikinsu jini ka ca jikinsu sun galabaita sun yi nisa ne za ya talabe su likita ne za ya rungume su batama ma babu bata ragi kai sakewa suna ga Allah sosai yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mun samu kiranmu na farko daga Kaduna, wane ne akan layi a Kaduna? Assalamu alaikum wa wa barakatu. Amin wa alaikum assalam wake magana? Ah, Alhajin baɗi insha Allahu sha'abul Alhaji Mahmuda Adetu cikin karamar hukumar Jiwa jihar Kaduna Najeriya. To Alhajin baɗi menene ka ce game da wannan batu da muke magana akan? To eh to gaskiya batun hawan hawan jini gaskiya wani cuta ne mai wahalar da al'umma amma ni na ganin kamar abin da ke kawo shi shine yawan tunani da kuma irin yanayin da rayuwar mu ke ciki to ina fatan Allah ya sauke mana wannan cuta da muke da muke ciki babba da yaro gaba ɗaya mu da fatan za a tashi lafiya alhadin baɗi insha Allah su wani hasu mamuda da ke cikin karmar kuma jiwa. To madalla mun gode kwarai da gaske alhajin baɗi yanzu bari mu garza ya bauchi. To na bauchi yana nan? To ina ji dai mun rasa na bauchi. To jama'a a kar a manta za a iya daukan waya a kira mu a yanzu domin mu ji ra'ayinku to ga kira da gombe mun samu yanzu wane ne akan layi eh tasu gero ne an tasiyu menene ra'ayinka game da batun mu na yau eh ni da ma yana ina kullum yana neman ku na samun ku sai yau Allah ya sa na ikon Allah yau gashi ka same mu to menene gudun mawakatin da yau ka same mu malam malam tasiyu ni na gaida ku ne kawai ka kira gaishe mu to mun gode kwarai da gaske to madalla to jama'a layukan a buɗe suke zai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan batun da muke kira a yau a yau shine ya kuke ganin larura hawan jini ke shafar al'umma wannan shine maudu'in mu na yau bari mu je Bauchi wane ne aka layi Hamisu fa Gwane Malam Hamisu dan kashe rediyon ka Na kashe malam otto yau wato muna sauraron ka menene gudunmawanka wato ka gane ko akwai matsaloli da yawa da ke damun talakawa ne ko da ciwon ya riga ya kawo mutane gwamnati da wasu abubuwa duk ba taimaka musu ake yi ba ko ba gaskiya ba haka ina jin kamala da ka dole da ka dole za ka samu ciwo irin na hawan jini da ma abin da ya faka da sun yawa kai to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na kamalan bari mu je yobe wane ne akan layi to suna na alhaji hamisu kayan miya a nan gashi a jihar yobe tarayyar najeriya alhaji hamisu menene gudun mawaka to gaskiya ala hakika ita wannan cuta ta hawan jini wata cuta ce da gaskiya ta yi illa sosai a nan najeriya to malam ka san wanda yake da ita da mutane sosai kwarai da gaske haka domin takan fidda mutum daga kamanninsa inda ka san hida in wannan cutar sami ka ga ba shi bane to ka san wani wanda yake dauke da ita da a nan hukumomi da Allah kamar da suke kula da masu cutar shan inna irin polio nan ya kamata su ma masu irin wannan cuta ta hawan jini a duba su a ringa musu taimako da fatan Allah ya sa hukumomi su duba su wasu taimaka jama'a a tashi lafiya to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa ka ko in ce ra'ayi naka to jama'a layukan mu dai a buɗe suke sai a kira mu domin mu ji ra'ayoyinku game da wannan cuta ta hawan jini kada kuma a manta lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai a ƙara alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin to yanzu kuma mun sami kira daga niger wani ne aka layi ni ne dan lami joja kagara jihar neja nigeria dan lami dan kashe rediyon ka ina jin rediyon ka daga nan to yawa to yanzu sai ka ba mu a ah, gudunmawanka to a halin gaskiya abin da yake kawo hawan jini mutane ba za su kiyaye abin da za su ci ba sai bi abin da suka gani suna ci to suna samun hawan jini akan wannan dalilai to ina kira gare su akan abubuwan da yake faruwa to malam alami ka ce malam alami eh? kan na katse ka ka ce eh, da abin da suke ci to ai akwai abubuwan da ake ci masu kyau kamar ganyen itacuwa kayan itacuwa kayan lambu da sauransu wannan suna da kyau a ci ai wani irin abubuwa kake magana cewa kada mutane su ci akwai mai na dabbobi haka wanda bai dace mai jiki ya ci ba kamar kitse kenan ana ce mu kiyaye wannan abubuwa to kwarai mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka yanzu bari mu je zaria wani ne akan layi aminu haruna malam aminu to muna sauraron ka abin da yake kawo mutane hawan jini musamman talakawa tsadar rayuwa yana taimakawa wurin kawo hawan jini saboda mutum yawanci da za ka da daga ɗaya zuwa goma zai wa gari ba da abin da zai ci wannan yana sa jinin shi ya buga wato kana cewar tsadar rayuwa take janyo hawan eh. jini kenan ƙwarai ko tsadar rayuwa ne to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je gombe wane ne akan layi madalla madalla mun gode wane ne akan layi da gombe daga na tsangwar bildirin local government gombe state ya sunan malamin sunansa alhaji mai sai da mai a liri local government na dangwar to alhaji mai sai da mai menene gudunmawa ka kan batun da muke tattauna a yau na hawan jini gaskiya gudunmawa da ke abubuwan da suke yana da kyau don bijin ne kuna wayar ma mutane kai don su gane kuma su kula tabbatar da cewa sun kare lafiyar su daga abubuwan da ke faruwa a kan wannan ciwon. To akwai wata shawarar da zaka ba mutane game da wannan ciwo? Eh to yawanci dai mukan saurara kan likitoci suna cewa cin abu mai mai ko kuma Wato kana nufin cin abu mai maiko kenan? Kana saurare na malam? To bari mu je Adamawa akwai na Adamawa kana kan layi? to da ina jin ta adamawa ta katse to da wannan muka kawo karshen daga wayoyinmu a yau sai kuma an jima ya to sai tai malam sarfilo akwai abin da muka lura da shi musamman a daukan wayoyinmu na yau da ya kamata masu sauraron mu su mai da hankali a kai idan aka kira mutum sai ya jira sai ya ji an kira jihar da yake a layi kafin kana kuma idan ka ɗauki waya sai ka nisanci kanka da rediyo abin da yake faruwa shine suna sauraron mu a rediyo ba sa jin muna ta alo alo alo alo wake bisa layi to abin da ya ta faruwa kenan to in dai budda suna son su shiga su ba da gudunmawa dole ne su mai da hankali akan ah, matakan da ya kamata su dauka domin a dauke kwarai da gaske domin ba za mu saurare su ba da zarar suna sauraron eh, kansu kuma muna sauraron su eh, ba za su ji abin da muke faɗa ba to mun gode kwarai gaske da fatan jama'a an ji wannan to yanzu kuma To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne cewa a gobe ne idan allahu ya kai mu za a buga wasan karshe na europa league wasan da ke hada club club ɗin da so kasance waɗanda suka ɗauki kofunan ƙasashen su a nahiyar turai da club club ɗin da aka yi waje da su a wuri-wuri ko da farko-farkon wasannin champions league na wannan shekara ko kuma waɗanda suka zamanto na hudu ko na biyar ko na shidda a wasannin teburkan ƙasashen turai na ƙwallon kafa wasan zai hada fc ta ƙasar Spain da Liverpool ta ƙasar Ingila. A shirye-shiryen wasannin kwallon ƙafa na ƙasashen Turai da zai soma a cikin wata mai zuwa a ƙasar Faransa. Mai tsaron gidan ƙungiyar kwallon ƙafa ta Faransa Paris Saint-Germain cewa da Kevin Trapp wanda yake dan Jamus ne bai shiga cikin jerin 'yan wasa guda 27 da mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manshaft ta ƙasar Jamus ya kira domin su soma motsa jikinsu. su cewa da joachim low shi dai joachim low bai kira kevin trapp ba domin ya gudanar da atasaye haka bastian schwarzenegger da julian daxter dukkansu suna daga cikin waɗanda aka kira domin su soma atasayen shi ko shahararren dan wasan nan na kasar spain diego costa wanda ke buga ma kungiyar kwallon kafa ta chelsea a kasar ingila baya cikin jerin 'yan wasa na farko wanda mai horar da kungiyar gasar kwallon kafa ta kasar ta spain ya tace domin su soma a tasaye a shirye-shiryen wasannin kwallon kafa na nahiyar turai da za a yi a kasar faransa haka zalika fernando torres baya cikin jerin 'yan wasan da aka kira domin motsa jikin su shi dai diego costa ya daji ciwo ne a katattar shi kuma nan ɗaya daga cikin abubuwan da ke kama sa cikas domin kasancewa a jerin 'yan wasannin kasar spain da za su halarci wannan atisaye na motsa jiki domin zuwa wasan turai haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. al'ummar sudan ta kudu sun shiga uku yakin tsakanin kudu da arewacin kasar da aka shafe sama da shekaru 20 ana yi da barkar bangarori na shekaru biyu ya kara raunana kasar da daman take fama da ƙalubaloli rashin tsaro a kasar ya hana manoma zuwa gonakinsu ya kuma mummunan raunana kiwo abinda ya haifar da karancin abinci a yau sudan ta kudu tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suke fama da tsadar rayuwa a duniya tattalin arzikin sudan ta kudu yana faduwa al'ummata na faɗi tashi kafin su samu abinci yayin da ake keta haƙƙin bil'adama babu ƙaƙƙautawa in ji mataimakin shugaban ƙungiyar usaid mai kula da demokuraɗiyya da yaki da taimakon al'umma bob levitt zuwa yau kimanin mutane sudan ta kudu miliyan biyu da dubu ɗari biyar ne suka ƙaurace wa su domin neman abin da za su ci kuma su nemi mafaka daga yaƙi a cikin wannan shekara akalla rabin al'umman ƙasar da suka kai miliyan shida ke neman agaji amurka ita ce babban mai tallafawa sudan ta kudu a wani aikin haɗin gwiwa da amurka take yi tare da ƙawayenta na taimakawa sudan ta kudu a ƙarƙashin ƙungiyar ta usaid gwamnatin amurka ta samar da kayan taimako na dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida ga mutane da yaƙi ya shafa da kuma 'yan gudun hijira na sudan ta kudu al'amura sun tsananta saboda ana nan ana shan fama wurin kai kayan agaji a yankuna da suke cikin tsananin buƙatar taimako a cewar bob levitt dalilai kuwa su ne duk da cewar bangarori masu yakin sun amince da yarjejeniya da ta tsara shiga da kayan taimako ba tare da wata damuwa ba amma kuma ma'aikatan agaji sun ce suna shiga tattaunawa mai tsawon gaske akan wannan batu ga kuma shingaye na 'yan tsaro mai yawa akan hanyarsu na shiga da kayan taimako sai kuma wasu damuwa kamar karban su haraji da kuma yi musu barazana ya ce idan muka isa unguwanni da yaƙi ya sa su tsakiya bisa tattaunawa a kan taimakon bangarorin da ya ba su biye wa tsari da aka ajiye wanda zai ba da cikakken damar isa da kayan taimakon ga mabukata a faɗin ƙasar baki ɗaya amurka ta himmantu wurin taimakawa sudan ta kudu su fita cikin wannan yaƙe-yaƙe kuma su tsaya kan kafafunsu ya ce muna kira ga gwamnati ta ba da dama a kai kayan agaji ga waɗanda suke cikin tsananin buƙatar hakan ya ce taimakonmu ga mutane masu tsananin buƙatar agaji a ƙasar sudan ta kudu ko shakka babu yana ceto rayuka don haka za mu ci gaba da kashe kuɗi wurin taimakawa mutanen sudan ta kudu a kokari da suke yi na samar da ci gaba da zaman lafiya a ƙasar na dindindin shirin murya amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to madalla yanzu kuma za mu koma ga gidas ta bamu labaran amma wannan karan a takaice. Sarfilu. Yawan man da Najeriya ke haƙowa ya ragu da kimanin kashi 40 cikin 100 sabili da har-haren da 'yan tsagera ke kaiwa a kudancin kasar bisa ga cewar karamin ministan albarkatun mai na kasar Emmanuel Kaciku. Kaciku ya shaida wa majalisar wakilai jiya Litinin cewa man da kasar ke haƙowa ya ragu daga ganga miliyan 2.200 a rana zuwa miliyan 1.400. ya ce ana asarar ganga 800 a rana ne sakamakon har-haren da mayaka ke kaiwa da ke gurguntar da ayyukan haƙar mai a Niger Delta. Najeriya dai na dogaro ne ga haƙar ɗanyen mai wajen samun galibin kuɗin shigarta yayin da aka yi kasafin kuɗin shekarar nan ta 2016 cikin zaton za a saki gangan miliyan 2.200 a rana a kan farashin dala 38 ganga ɗaya. rundunar sojan amurka ta duba wurare goma sha ɗaya domin yiwuwar kafa sansani na biyu a afirka bisa ga cewar kakakin rundunar amurka a afirka wato africom Kanal mark kendall wanda ya yi hira da murya amurka a brussels yau talata bai bayyana wuraren da rundunar sojin ke tunanin kafa sansanin na biyu ba sai dai kawai ya ce najeriya ba ta ɗaya daga cikin ƙasashen da ake dubawa yanzu haka dai amurka tana da sansanin soji a ƙasar djibouti da ke gabashin afirka akwai kuma dakarun amurka a samaliya da ke taimakawa wajen yunkurin shawo kan alshabab da kuma a kamaru domin taimakawa yunkurin kakkaɓe boko haram To madalla da takaitattun labaran muka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri da ta tana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar Fili Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.